Allah rahmanu rahim Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi yau bakwai ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai ga ɗaya ga watan januari a ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu alamatin nubuwa fil islam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات النبوة في الإسلام باب علامة أم نبتا أشك مزلنشي نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير آه، زرير سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران ابن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إيه للي عمران بن حسين رضي الله عنه للي sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani tafiya fa adlaju lailatahum sun suka yi tafiyan dare iya tsawon daren suna cikin tafiya hatta idza kana wajhu subhi sai da ya kasance farkon azuba har rasu an gane ku sai da ya kasance gab da azuba hmm. sai suka yi rurumi suka dan yi baccin da ake yi na karshen dare din nan ana jiran kullowan alfijir wa galabatum ayunuhum sai idanuwan ya rinjaye su tartafa shams har ya zama tura rana ya dago na gane a cikin hadisin manzan Allah kafin ya kwanta ya ce wa Bilal radiyallahu anhu ya tsaya kada ya yi bacci su za su ɗan yi bacci idan ya ga lokacin sallah ya yi shi Bilal sai ya farka ya farkar da mutane to sai shi ma Bilal ɗin sai Allah ya jarbe shi ma sai bacci ya ɗauke shi an gani ba mu hum ayunuhum sai dukansu gaba ɗaya da bilal ɗin da manzo Allah sai idanuwan su ya rinjaye su har sai da rana ya ɗago fakana awwala man istayqaza min manami abubakar ya kasance farkon wanda ya farka daga bacci shine abubakar ne siddiq radiyallahu anhu fakana la yuqadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min manami ya kasance shi manzo Allah ba a farkar da shi daga bacci idan yayi bacci ba a tayar da shi hatta yastayiza har sai ya farka da kansa sahabbai suna jin nauyi idan manzan Allah ya yi bacci su tashe shi suna kyale shi ne in yi bacci har sai ya tashi kansa fasai kaza umar fa da abubakar inda rasi sai umar ya farka sai abubakar ya zauna a wajen kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u sauta sai shi umar ya kama yin kabbara yana daga sauti shi ne ba zai tashi annabi ba yana jin nauyi ya tashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya kama yin wani abu sai ya kama yin kabbara yana daga sautinsa hatta sai kazan nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka fa nazala wa salla bin al-ghada sai ya sauka yayi sallar asuba tare da mu yayi sallar asuba ba bayan rana ta fito amma jona kenan idan liman da da mutanen unguwa suka makara ya kamata in sun makara su taru gaba ɗaya su yi sallan jam'i kaga da manzo Allah ya farka da sauran sahabbai an taru gaba ɗaya ne aka yi sallan jam'i kuma wannan yana nuna mana duk darajar malami duk tsoron Allah sa zai iya makara tunda biyayyen halitta ya makara sallallahu alaihi wa sallam a gani shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farka sai ya sauka yayi sallan asuba tare da mu fa tazala rajulun min alqawm bi wani ma'ana daga cikin mutane sai sai dan ja baya ma'ana ya ja baya bi salli ma'ana bai yi sallah tare da mu ba man sarafa qala ya fulani a lokacin da ya juya bayan manzo Allah ya juya daga sallah sai manzo Allah ya ce ya fulan ma yamnauka an tusalliya ma'ana ya kai wani me ya hana ka kai sallah tare da mu ni asabatni janaba yace ya rasulullah janaba ne ya same ni babu ruwa shi ya sanya kuna yin sallah ne kuma na dan nisance ku fa amarahu an yatayammama bis sa'id sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce shi yayi taimama da waje summa salla waja wa summa salla eh yayi sallama bis sa'id sa'id a wajen imamu shafi'i shi kawai fa tayammamu sa'idan ma'ana sayyidan ba a wajen imamu shafi'i turbaya saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa turbatu hala na tahura idza lam najid al an sanya turbayanta ya zama to mai tsarki a gare mu in ba mu samu ruwa ba fa a wajen imamu shafi'i sa'id turbaya amma a wajen imamu malik da sauran malamai sa'id shine kullu ma sa'ida ala al ard duk abin da ya hawo dukkan kasa turbaya ne kasa ne yashi ne duwatsu ne duk dai abin da ya hau fuskan ƙasa ana iya ma kan dutse ana iya ma kan ƙasar gishiri ana iya ma kan turɓaya ana ma gashi nan duk abubuwan da yake fuskan ƙasa an gane wannan ko sun masalla eh sai ya umarce shi ya yi taimama a sa'i wato a waje sannan sai yi sallah وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه sai manzan Allah ya sanya ni a cikin abin hawa a cikin dabbansa ya sanya ni akan dabbansa gaba gare shi faqad adishna adashan shadida eh wato hakika mun ji kishirwa jin kishirwa mai tsanani an gane ko mun ji kishirwa jin kishirwa mai tsanani a lokacin ba ruwa kusa da mu na'am wa bainama na nasiru ana nan muna tafiya akan abin hawa idza nahnu bi imra'atin sadilati rijlaiha sai ga wata mace ta zauna ta saki ta yi ha tsakanin salkunanta salka ne ta saki kababuwanta tsakanin salkuna guda biyu fa da laha sai muka ce mata ainihin ma. ina ruwa fa qalat ina hula ma Allah muna jin ruwa ki taimaka mana ina ruwa qalat ina hula ma ce ai babu ruwa a qulna sai muka ce kan baina ahliki wa bainal ma nawa ne tsakanin iyalanki da ruwa yanzu kafin mu samu tsakanin garinku da ruwa tafiyar nawa ne dan gaskiya muna jin kishi ruwa ko muna son ruwa alat yawmun wa laila tace tafiyar yiri da dare kafin a samu ruwa fa tsakanin ƙauyenta da inda ake samun ruwa akwai tafiyan yiri da dare tafiyan kwana ɗaya kenan ita wannan tsohuwa ta yi tafiya ne fa mai tsawo kafin da ya ta ɗibo wannan ruwan da ta ɗibo a cikin salka na'am na'am fa qulna sai muka ce in daliki ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki tashi ki tafi wajen manzon Allah muka ce wa matan tashi ki ɗauko salkanki mu tafi wajen manzon Allah tare da ki qalat wa ma rasulullah tace me ma'anar manzon Allah ni ban sani ba to ita matan ba musulma bace ita ba ta ma taba jin sako na musulunci ba sai ta ji an ce tashi mu tafi wajen manzan Allah da ke ce me ma'anin manzan Allah kuma ta'arifin manzan Allah me ake nufi nam falam numallikaha min amriha hatta istaqbalna biha an sallallahu alaihi wasallam wato ba mu mallaka mata al'amarin ta ba ba mu ba ta wani iko ba kawai mun ce mata tashi kawai mu je wajen annabi an gano wannan da kishirwa ya dame su ba sa son wani dogon surutu kawai baiwa Allah tashi kawai muka gaya miki mu je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma kaga mutanen nan baki ne ga su kuma da yawa ga makamai a hannunsu dole ne ta firgita sai wannan mata ta tashi kawai ta bi su don kada su kashe ta ina fata gane eh amin hatta takbalna bi annabi sallallahu alaihi wasallam har muka fuskanci annabi da ita wannan mata din muka ce ya rasulullahi ga matan ga wata mace nan dauke da salka saboda aka kawo matan gaban manzon Allah haddasatu bi misli allazi haddasatna ghaira eh, haddasatna sai ta ba su labarin misalin abin da ya ba mu labari hmm. abin da ta ba mu labari ta ba da labari mai cewa tsakanin ƙauyenta da ruwa akwai tafiyan kwana ɗaya an gani hmm. sai ta ƙara maimaita ma annabi irin wannan magana yanzu ta taso ne daga can wajen ɗibo ruwa ta damfari ƙauyenta ne ta gaji take hutawa ta miƙar da ƙafanta. a wajen karta din shine sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tarar da ita wannan matan suka ɗauko ta suka kawo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam غير أنها mu'utima. Sai dai ita wannan سيدة إتا Allah ta bashi labari cewa ita mai marayu ce tana da yara marayu 'yan ƙanana na'am fa amara bi mazadataiha sai annabi yayi umarni da salkanta annabi ce ina salka tana kallo aka karbi salkanta an gani to tana jin tsoro ta yi magana kar a kashe ta kuma salkan nan ba wai an siya bane kawai an karba ne sai annabi yayi umarni da wayannan salkuna guda biyu wa masatil azlawain sai annabi ya shafi bakunan salkan shine azlawain ya shafi bakunan salkan guda biyu ya shafa ya sa musu albarka sharibna e, idashan na rajulan sai muka sha halin kasancewa masu kishirwa mun sha wannan ruwa halin kasancewanmu masu kishirwa kusan mutane arba'in suka sha daga wannan salkaɗin a tarawina har muka koshi da ruwa mun sha mun sha mun kwankwada mun kwankwada har ya zamanto mun koshi da ruwa wa malana kulla kirbatin ma'ana sai muka cika duk wani salkan da ke tare da mu an gani bayan fasin sha to da wannan salka nata sai suka cika duk salkuna wanda yake masu girma irin salkanta ba wani dawace an gani kowane sahabi ya ɗauki wannan salkan wannan mata ya cika salkan shi kuma salkan su irin salkan matan ne kaga ita matan nan dole hankalinta ya tashi an gani wannan abu kuma ya yi kama da menene ya za a yi salka guda ya haifar da salkuna da yawa ta ga salkan tare guda ɗaya ba tun da manzan Allah ya rike bakin wannan bakin salkunan guda biyu da hannunsa mai albarka to shi kenan kawai ya bayan ana ta sha bayan an sha an koshi ba tana jira ta ga sarka ya ƙare to bai ƙare ba sarka ya ƙara cika sai manzan Allah ya miƙa sabbin suka ta ɗiban ruwa suna ɗiban ruwa suna suna ɗiba daga cikin salkar suna zuba cikin salkunan su yana cika idan sun gama ɗiba sai kuma ruwan ya ƙara tokowa ya ƙara zubowa ya ƙara cika na'am kullum kulla kirbatin ma'ana sai muka cika kowane salka da ke tare da mu wa idawati da kuma butoci duk dai gaira annahu lam nasi ba'ira sai dai mu ba mu shayar da raƙuman mu ba wa iya takari ta min minal mil salkan nan yana kusa ya cika yana kusa ya ambaliya saboda cika salkan cika yake yana in yana so ma ya fito ruwan na so ya fito daga bakin salka din saboda cika sun matsala sannan zai ce hatu ma inda ku eh, kun san shira raƙumi yana da baiwa ba irin na mutane ba hmm. shira raƙumi idan ya sha ruwa tun farko yana shan ruwa ya koshi kuma sannan yana da rezabuwa yana da wajen da yake aje ruwa idan yana cikin tafiya yana cikin tafiya ruwa ya ƙare bai samu ruwa ba sai ya fito da wannan rezabuwa din sai ta amfani da shi saka raƙumi zai iya tafiya mai nisa bai sha ruwa ba zai rayu dama Allah ya halicci raƙumi ne musamman domin sahara tafiyar sahara babu dabban da ke iya jure jurewa sahara kamar raƙumi inda doki ne da zaran ya ji kishirwa zai tsaya na cik amma shi raƙumi ya ji kishirwa sai ɗauko ruwan da ke cikin rizabuwa ɗin shi sai kama amfani da shi an gane wannan ko shi yasa ya ce mu ba mu shayar da raƙumi ba mun san raƙumi bai buƙatar ruwa hmm? shi yasa Allah yake nuna mana wato cewa ya kamata idan mutum ya kalli halittar da Allah ya mara kuma ya kamata ya mamaki afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin da yanku ba zai duba raƙumi bayan da aka halicci raƙumi raƙumi ne ke da kofato kofatar da ke iya tafiya cikin sahara an gani raƙumi yana tafiya cikin sahara cikin kwanciyar hankali bai da matsala sannan raƙumi yana iya tafiya mai tsawo bai sha ruwa ba duk sauran dabbobi za su iya mutuwa amma ba su ruwa ba to shi ne a sun makala ha su ma inda ku sannan sai manzo Allah ya ce ku zo da abin da ke wajen ku ku kawo abin da ke wajen ku wa jumi alaha min al-kisar wa tamr sai aka tattaro wa matan ballallin biredi yan ballallin biredi da kuma dabino hatta atat ahlaha har ta je wajen iyalanta kada ku manta wannan salka ta ba ya ƙara bugowa har ya cika sarkunan nan guda biyu wato har ya zama to kaman ba a ɗibi komai a cikin sarkanka ba an gane yayi ballantana ta ce wai an mata fashi ne a ruwanta ya dawo yadda yake sannan bayan kuma ruwan ya dawo yadda yake kowa daga cikin sabai sun tattaro balle waina da zubiredi da kuma dabilu suka miƙa ma wannan mata suka bata kyauta sai matan ta je wajen mutanen garinta shine ahlaha sai ka je wajen mutanen garinta ala laqitu ashara an na gamu da mafi sihirin mutane wanda yafi kowa sihiri ita bata dauka wannan mu'jiza bane tunda ita bata san ma menene musulunci ba kawai ta dauka manzo Allah mai sihiri ne kai yafi kowa ma irin sihiri tunda gashi ya ɗibi ruwanta ruwan nan bai kare ba ruwan nan ya ƙara tofowa kuma gashi ya cika gashi ta dawo gida da ruwanta ta ce na gamu da mafi zihirin mutane an gane wa nabiyun kama za mu sun ce ko kuma a ce shi annabi ne kamar yadda suke rayawa su musulmi sun ce shi annabi ne sun ce ba a kiran shi mai sihiri to ita kuma masu yi irin wannan abin da ita a wajen ta sana su masu sihiri ita ba ta san wani abu annabi ba na fahadallahu zalika sir sai Allah ya shirye wa innan taron jama'a taron jama'a na ƙauyenta sai Allah ya shirye su saboda wannan mata wannan mata ta je tema annabi da'awa mutanen suka je suka bincika suka ga lalle abin ta faɗa gaskiya ne kuma suka saurari da'awan manzon Allah sallallahu sai ita matan ta musulunta suka musulunta hmm. shi ya sanya kyautatawa yana daga cikin abin da ya fi girma wajen janyo mutane zuwa ga da'awa an gane wannan ayi ko da kana da aƙida mai kyau jama'a amma sai ya zamanto halinka ba shi da kyau kana wulakanta mutane sannan kuma kana cutan mutane ba ka kyautata musu to za su guje ka an gane duk mutumin da yake mai kaushin ɗabi'a jama'a za su guje shi walau kun fazzan galizal kal lam faddu min da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya ya rasulullah da sun watse sun barka to manzo Allah mutum ne mai sauki mai laushi kuma manzo Allah yakan kira mu zuwa ga sauki da laushi yana cewa yassiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru ku sawwaka ma jama'a kanku ku takura musu ku yi albishir ku daina koran jama'a ku zamanto masu sassauta ma al'umma to saboda kaga yadda manzo Allah ya ma wannan mata bayan sun karbi salkanta sun sha kan babu lalura annabi yayi addu'a ruwan nan ya ƙara kubugowa aka ba ta salkanta yadda yake sannan kuma aka yi mata kyauta aka kyauta mata to wannan kyautata wanda aka yi mata ya ba ta sha'awa sai ta je ta ba da labari a garinsu mutanen garin suka je suka ga musulmi suka saurari wa'azi suka gamsu da wa'azin sai suka musulunta an gane wannan ko na'am ah, na'am to kaga wannan yana daga cikin alaman annabta Allah ya karfafa manzon Allah da mu'jiza wannan mu'jiza yana daga cikin abin da ya bambanta annabi da mai sihiri shi mai sihiri nashi sihiri ne wannan kuma mu'jiza ne wanda Allah ya bashi ya zama to kamar certificate wanda zai bambanta shi da sauran mutane na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي sa'id عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال فرقوا لك أنس بن مالك الله يقرأ مجيء دايجي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء أنزو النبي wa الله عليه وسلم دون قرية وهو بالثوراء alhali yana wani waje ana kira shi zaura wa da yadda fil ina sai manzo Allah ya sanya hannunsa mai albarka a cikin wannan ƙwarya din fa ja'al ma'u yanbu min bayni asabi'i sai ruwan ya kama bubbugowa tsakanin yatsunsa fa tawadda al sai mutanen suka yi alwala ala fatada an gane ruwa na ta bubbugowa daga hannun manzo Allah an gane ko eh an zo ma annabi da ƙwarya yana wani waje ana kiran shi zaura sai annabi ya sanya hannunsa a cikin ƙwaryan ya sanya hannunsa mai albarka a cikin ƙwaryan sai ruwa ya kawo kubugowa daga yatsun an gani fata wata alƙawun sai mutanen suka yi alwala Na. qala qatada sai qatada ce qultu li anas sai na ce wa anas ɗan malik radiyallahu anhu ku nawa ne masu alwalan ala salasa mi'a ce mu ɗari au mutane ɗari 300 kai alwala daga ƙwarya ƙwarya ɗaya. mutane 300 suka yi alwala daga gare shi ko kuma fiye da 300 in ma mutane 300 ko mafi 300 muka yi alwala daga gare shi kaga wannan duk wani alama ne wanda yake nuna sakon da manzan Allah ya zo da shi daga Allah ne wannan ba tsabi ba ne wannan mu'jiza ne wanda Allah ya ba manzo domin ya tabbata wa mutane cewa Allah ne ya aiko shi da sako dole kowane manzo Allah yana sanya mai wani alama wanda zai nuna wa mutane daga Allah nake misali kamar kai ne kace kana neman aiki aka ce ya za ya mu san cewa kana da kwarewa kaza sai ka dauko mai certificate wannan certificate shi ya kamata ya zama to alama da za mu gane kana da kwarewa shi ma manzan Allah da ya zo ya yi da'awan annabta ai mutane suna tambayin shi ya za mu yi mu gane kai annabi ne daga cikin alaman gane shi annabi ne akwai alkur'ani da ya zo da shi daga cikin alaman gane shi annabi ne akwai mu'jiza da Allah ya karfafa shi da shi daga ciki akwai yawaita abu kaɗan kaga wancan ɗan ƙaramin salka gashi mutane da yawa sun ƙaru kuma sun ɗiba a cikinsa kuma gashi ya ƙara cika ga wannan ƙwarya da manzo Allah ya addu'a kawai sai ga yatsunsa sun cika ruwa a ƙwaryan sai zaman to mutane suna ta ɗiba suna sha har mutane wajen ɗari uku fa ƙwarya ɗaya na'am حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن كربو دقى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن كربو دقى أنس بن مالك الله يقارى مبيدا للي يأتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر ناغا من ذا الله صلى الله عليه وسلم الحالي صلى العصر يا كسنتو lokacin sallar la'asar ya kusanto lokacin da na ga annabi faltumis alwadu sai aka nemi alwadu in an sa fataha alwadu ruwan alwala in kuma an sa don ma alwalan shi sai aka nemi ruwan alwala alam yajidu sai ya zama to ba su samu ruwan alwalan ba fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wadu sai aka zo manzon Allah da ruwan alwala fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi zalika ina sai manzon Allah ya sanya hannunsa mai albarka a wannan ƙwarya din amara nasa an yatawaddau minhu sai ya umarci mutane su yi alwala daga gare shi fara'aitul ma'a yanbu min ta tahti asabi'i sai na ga ruwa yana bubbugowa daga karkashin yatsunsa ruwa na bubbugowa daga ina karkashin yatsunsa wadda an nasu sai mutane suka yi alwala hatta tawadda'u min indi min indi akhiri har suka yi alwala daga farko har ƙarshe an gane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙwarya guda ɗaya ba ƙwarya guda ɗaya yana ta bubbugo da ruwa ana ta alwala ya ki ƙarewa ana ta alwala har sai da ya zama to daga farko har ƙarshe sun yi alwala na'am haddathana abdurrahman bin mubarak na hazm ala samitul Hassan. ala naji hasan ana zuri malik ana zuri malik ya ba mu labari ala karajan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di makharibi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin sashen fice ficen sashen tafiye tafiyen sa wa ma'ahu nasun min ashabi tare da shi akwai wasu mutane daga cikin sahabban sa an dalaku yasiruna sai suka tafi suna tafiya fa hadaratu sala sai sallah ta halatto falam yajidu ma'a sai ya zama to ba su samu ruwa ba ya tawadda'un da za su yi alwala hmm. ba su da ruwan da za su yi alwala to ya za su yi fantalaka rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutane sai ya tafi fata abin qadahin min ma sai ya zo da wani ƙwarya na ruwa yasiri dan kadan ruwan dan kadan ne ba hmm. ya zo da wani ƙwarya na ruwa amma dan kadan ba fa da nabi sallallahu alaihi wasallam wadda sai manzo sallallahu alaihi sai ya dauki wannan dan ƙwarya din mai dan karamin ruwa din sai yayi alwala kuma madda asabi'ahu al-arba sannan sai alqadai sai manzo Allah ya miƙar da yatsunsa guda hudu akan ƙwaryan haka ya miƙar da yatsunsa guda hudu akan ƙwaryan sallallahu alaihi wasallam sai ce qumu fatawaddau ku tashi ku yi alwala ku tashi ku yi alwala fatawadda alqawmu sai mutanen suka yi alwala dukansu gaba daya hatta balahu fi ma na min wudu har yanzu sun kai daga abin da suke so na alwala kowanne sun kai duk abin da suke so daga ruwan alwalan sun cimma duk abin da suke so daga wannan ruwa din kanu saba'in sun kasance su saba'in ne au nahwa ko kwatankwacin saba'in shine annabi da ya haka da ruwa sai ce tawazza'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah na ba san gane wannan akwai ruwaya wannan ku yi alwala da sunan Allah shine wasu ka ce kenan yin alwala da sunan Allah ya zan wajibi da annabi ya ba su umarni tawadda'u bismillahi an gane imamu ahmad na ganin in za a yi alwala lallai sai an fara da bismillah an gane imamu malik na ganin cewa in za a yi alwala ba dole bane mutahabi ne farawa da basmala imamu ahmad ya ce dole ne ma'a zikir wal qudra idan mutum ya tuna kuma yana da iko amma mutum ya manta la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha an gane wannan ko to imam malik shi hadisin nan da ya zo cewa la wudu aliman lam yazkur isma allahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah gare shi ba shine imamu ahmad ya dogara to hadisin isnadin shi da izi ne bai inganta ba an gane wannan to saboda raunin shi sai imam malik ya ce kawai ba wajibi ba ne in mutum zai alwala mustahabi ne yayi kaza amma malamai sun nemo ma hadisin shawahi hadisin yana da shawahi har ya zama wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin li shawahidiha saboda hadisin li shawahidi hadisin na da shawahi sai malamai suka hasana hadisin sannan nasiruddin albani sai ya hada da wannan ruwayan da muka faɗa na bukhari tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah kaga ya karfa wancan hadisin wato sai ce wannan hadisin ya ƙara ƙarfafa wannan hadisi wanda malamai suka hassana an gane wanda har ibn abi shaiba saboda hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa sai ce sabata lana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare mu cewa lalle annabi shi ya faɗi wannan maganar cewa an za a yi alwala dole sai an ambaci sunan Allah a gare shi sannan sai albani ya kara da wannan hadisi tawadda'u bismillah hmm. kaga sai hadisi ya zama hasan a ya zama sahihu li an gane wannan ko saka yin bismillah wajibi ne a cikin sallah in mutum zai fara a cikin alwala in zai fara نعم a عبد الله بن منير سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال نعم حضرت الصلاة فقام من كان sai wanda ya kasance kusa da gida sai ya tsaya min almasjid daga masallaci ya tawadda sai miƙe yana alwala wa baqiya qaumun sai wasu mutane suka wanzu Da wuciyar nabi sallallahu alaihi wasallam bin mikhdabin min hijara sai aka zo ma annabi da wani katon ƙwarya ne wanda ake na ƙasa aka ci kunya ne kaman ƙwarya yake amma da ƙasa ake yin shi sai aka zo ma annabi da shi min hijara na ainihin duwatsu ihi ma'ud a cikin shi akwai ruwa fa a kafa sai manzo Allah ya sanya tafinsa mai albarka A sagura al sai shi wannan ƙwaryan sai ɗan yi kaɗan wato bakin shi dukakke ne hmm. bakin abin kamar a duke shi da annabi ya sanya hannunsa mai albarka sai zama to hannun bai shiga ba saboda ya ɗan tsuke bakin na an ya so da bihi kaffo sai wannan mixup ɗin sai ya ɗan yi ƙaranci ya zama ɗan kaɗan ɗan ƙarami ne wanda da ƙyar annabi zai iya shimfiɗa sa haka ya buɗe kafin don ma sabi'a sai annabi ya dan tattaro tafukansa ya matse tafukansa wa da'a fil mihdab da ya matsa tafuka sai ya sanya a cikin wannan mixup din nam fata wadda alƙawun kullum jami'a sai mutanen suka yi alwala saboda albarkar da annabi ya sanya ya tsoma hannunsa mai albarka cikin wannan ruwa sai ruwan na fugowa yana fugowa sai mutanen suka yi alwala dukansu gaba ɗaya kuntu kam kanu yace su nawa suka kasance ala samanuna rajulan yace mutane 80 ne su mutane 80 suka yi alwala a cikin wannan ɗan ƙaramin ƙwarya ɗin an gane wannan ku kaga duk wannan yana tabbatar mana da mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abdul Aziz ibn Muslim haddathana Hussein an Salim ibn Abi Ja'ad Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu an karbo daga Jabir dan Abdullah ya Allah ya kara musu ya ga yace Aisha nasu yawm al-Hudaybiyah mutane sun yi kishirwa ranar ranar sulhu na Hudaybiyah wannabi bayna yadayhi rikwa alhali manzan Allah gaba gare shi akwai wani ɗan salka fata wadda sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi alwala wa shanna na sai mutane suka yi gaggawa dan ɗaukan wannan ruwa din mutane suka suka yi gaggawa suka tumfari manzan Allah jahisha hmm. ai asra ule akadil ma sun yi gaggawa dan ɗiba ruwan a ƙala malakum annabi ce me yasa daga kuna gaggawa me yasa suke gaggawa suna ganin kamar ruwan zai ƙare na'am tunda dai wannan ɗan salka ba zai iya biyan bukatan dukkan wayannan mutanen ba sai suna ganin salkan na iya karewa ne fajahisa sai suka yi gaggawa kowa na so a ce shi zai fara yin alwala ala malako a nan wajen sun so kansu eh idan ya zama to ina so in riga ka yin alwala na so kaina yaya abin yake a wajen aikin ibada ana so ka riga kowa karka yadda wani ya riga ka a wajen ibada a wajen ibada baka cewa wane ya riga ni in wani duk wanda ya riga ka shiga aljanna ya ka faɗi ka yi kuskure ko mahaifinka ka bari ya riga ka shiga aljanna to in daga shigan shi aljanna ya shiga ba sai a yi a yato ka ce baba fara shiga sai baba ya shiga baba ya ce to zora ɗana ka ce to ayya ai dama na mutum ne ne tunda ya baka dama ka shiga shi kenan sai a yi can sai sai nemi wani ɗakin ba na aljanna ba kuma kun gano wannan wannan ba shi daga cikin saba mai iyaye duk abin da ya shafi ibada karka yadda wani ya riga ka yi misali yanzu ka samu kuɗi na zuwa aikin hajji kana da kuɗin mutum ɗaya sai ka biya wa mahaifinka ko ka biya wa malaminka kai ka zauna yaya da ka samu wannan kuɗi wane ne Allah ya kira mahaifin Allah ya kira ko kai kai da ka samu kuɗi kai ne Allah ya kira kai ne ya kamata ka je aikin hajji wannan? idan ka je aikin hajji ya so ka samu kuɗi sai ka biya ma mahaifinka saniyar ina ta gane wannan in ka samu kuɗin yin layya na mutum ɗaya wa za ka fara ba wanda ya samu kuɗin shi wanda ya samu kuɗin shi zai fara ibada ne ibada ba ka yarda wani ya riga ka sai ka fara yin layya sun shekara mai zuwa ka samu ka yau mahaifinka amma in ka samu kuɗi na siyan gida ba kuɗi na siyan gida guda ɗaya ka sayo mahaifinka kafin ka siya ka kyauta ko ka siya wa abokinka ba mai zargin ka kana da kuɗi miliyan goma an ce gidan miliyan goma ne sai ka miƙa abokinka ya fara siyan gida kafin ka siya ka kyauta wannan shine magana Allah waje usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hmm. ga abin da ya shafi harkar duniya an samu aiki kuna ta neman aiki guda daya kuna neman aiki a shel sai aka samu guda daya albashin kawai miliyan ɗaya da rabi a wata sannan kuma upfront din duk shekara ana ba da miliyan goma ga mutum ya je ya hidiman shi ya je dan gyara daki ya dan yi wasu yan kuskure ma to sai zama to an samu aikin mutum ɗaya kun nema ma biyu biyu zaka samu ɗaya to ɗaya ake so a ba a cikin ku zaɓa kana iya cewa abokin kawai shi ya ɗauka kai za ka koma kicin. <laughs> kalan ina ba san gane wannan a nan wajen kayi laifi ba ka yi ba saboda harka ne na duniya duk abin da ya shafi harkar duniya al'isaru fi da'a menene mahabub al'isar fi da'a mahabu ka fifita wani a wajen a al'isaru fi da'a makaru ka fifita wani a wajen aikin alkhairi ka sa wani ya shiga gaban ka kayi abinki, amma wasu al'ada mahabu in dai ga al'ada ne wajen mu'amala abin so ne wannan an gani yanzu akwai wani karamin yaro karami ne sosai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai aka kawo ruwa da aka kawo ruwa sai manzo Allah ya sha ruwan bayan manzo Allah ya sha ruwan sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya duba a gefen damansa akwai wani karamin yaro irin kan shekara tara haka gefen hagu kuma akwai abubakar wa za a fara ba na dama ya kamata sai manzo Allah ya duba wanda ya fi cancanta fara ba dai mai haƙƙin shi ne yaron amma kuma ƙarami ne sai annabi ce to bari ya tambayi yaron sai ce ya kai yaro za ka dan bani dama dan Allah an ba wa'annan manya sai ce wallahi ya rasulullah la usira bi nasibi minka ahadan mm. wallahi ba zan fifita wani a kanka ba a garabona ina so a ce kai din nan inda ka sa baki ya rasulullah ni ma in fara sa baki a wajen samu albarka kafin kowa cikin da ya faɗa haka ya cije sai annabi ya miƙa mai ƙwaryan yaro ya sa baki inda annabi ya sa ya sha sannan ya miƙa kun gane wannan abu yana da kyau ka fahimce ba rashin kunya ba ne aikin alkhairi kada ka riga ka kai da wani ya riga ka amma wato ma'ana wajen ibada kenan amma wajen mu'amala kana iya fifita kowa akan kanka kana iya siya wa babanka mota kafin kai ka siya kana iya gina masa gida kafin ka gina ba dole bane amma kana iya wa su yana yi ce to duk abokaina sai na gama gina musu gida sannan gina yi? ka kyauta za ka samu lada mai yawan gaske Allah ya yabi mutane irin ku wa yusiruna ala anfusihim yi law na bihim khasasa mutanen Madina an taba yin wani yaƙi da aka yi yaƙin Yarmouk ina ganin ƙishirwa ake ci mai tsanani ana cikin yaƙin? sai mutum ya ce ya kaga ya faɗi yana ruwa ruwa ruwa ruwa an je an dako masa ruwa zai sha in yi haka zai sha ruwa sai kuma ya ga wani yana shure-shure sai ce a bashi shi ma wannan ya haka zai sha sai ga wannan shure sai ce a miƙa mai haka sai ta zagayawa da shi har abin ya zagayo zuwa ga asalin wanda ya bayar shi asalin wanda ya bayar za ka tarar yaro su. kaga wannan ba laifi ba ne. Za ka iya fifita wani akan kanka a irin wannan abubuwa abin da ya shafi harkar duniya wajen ibada ne ba a yata ba na'am qalu laysa indana ma'un natawaddu نعم ba ka yi laifi ba in dai mutum shi ya zo masallaci ya shiga sahun gaba sai tare ma wani ba a tare ma wani sahun gaba yawanci wanda bai zo ba shi kenan kawai zai ya haƙura in bai zo ba kai da ka zo kawai shiga sahun kawai idan ya sa makulli ko ya sa hula cire hulan bi kame hulan shi kawai ka zauna a wajen a in shi ne ba matsala a'a inda shi dama ya zo da wuri sai lalura ya kama shi ya fita to za a tabbatar mai da wurinsa na'am yanzu misali wurin shiga sau sai ga wani dattijo kuna ta gogoriyo ana an buɗe wani wuri kai tsalle za ka shiga shi ma ya taho a guje misali nan wurin za ka dan same da shi ne ka shige koko za ka ba shi dama ka ture shi in dai za ka iya shiga wajen ba tare da ka wato ka ture shi ko wani abu ba ka shiga na'am amma yanzu mutum sai kun yi bada da juna ga wannan gagar ka bashi shiga na'am na'am qalu laysa indana ma'un natawaddau wala nashrabu yace ya rasulullah ba mu da ruwa wanda za mu yi alwala kuma ba mu da ruwan da za mu sha illa ma bayna yadayk sai dai abin da ke gaba gare ka ya rasa wannan ruwan kawai shi muke gogoriyo a kan shi babu ruwa sai shi kadai da a yadda hufin rikuwa sai manzo Allah ya sanya hannunsa a cikin wannan rijiya din faja'al al-ma'u rijiya rikuwa na na rufe rijiya na'am faja'al al-ma'u yasuru baina asabi sai ruwa ya kawo bugowa tsakanin yatsunsa ka amsalil uyun kamar yadda ka san idan ruwa kamar maremari fa sharibna wa tawadda'na sai muka sha muka yi alwala na'am qultu kam kuntum sai na ce kun kasance ku nawa ne ala law kunna mi'ata alfin la kafana hmm. yace wallahi da za mu kasance dubu ɗari wallahi ruwan zai ishe mu mu dubu ɗari da za mu kasance haka ruwan zai ishe mu insha Allah kunna khamsa asharata mi'a mun kasance mu dubu dubu sha biyar ne mutane dubu goma sha biyar suka sha wannan ruwa kuma ya ishe su sallallahu alaihi wa sallam hmm. Kamta ashara goma sha ah, na mi'ata mutane dubu ɗaya da nawa? Mi'a da nawa mi'ata ashara kamsa mi'ata ashara dubu ɗari ne kamsa mi'a eh. kamsa ashara mi'a dubu goma sha biyar kamsa ashara mi'a dubu ɗari da sha biyar dubu ɗari da sha biyar haka <laughs> Eh, a muka kai eh, muka sace mu 115 a dubu ba eh. kamsa ashar bi a 115 na kamsa ashar alaf ba na haddathana malik bin isma'il haddathana isra'il an abi isaaq an albara radiyallahu anhu qala an karbo daga bara Allah ya kara mishi ya ga yace kunna yawmal hudaybiya 410 mun kasance ranar yakin hudaybiya mu mu 100 da 11 da 14 bi'irun shi hudaybiya wani rijiya ne fa nazahnaha sai muka yashe rijiyar. babu ruwa ruwan ya bushe ruwan ya kai sai muka yashe rijiyan hatta lam natruk fiha qatara har ya zama to ba wani dugo na ruwa a wajen ba nan da jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shafir bi'r sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan gaban rijiyar. wajen bakin rijiyar annabi ya zauna fa da'a bi ma'in sai ya aika a kawo ruwa fa madmada sai ya yi kuskuren baki wa majja bayan Sai ya yi tofi a cikin rijiya Ya yi kuskuren baki ya yi tofi a cikin wannan rijiya din fa na gaira yi sai muka dan zauna muka dan jira jira wanda yake ba mai nisa ba mun yi jira wanda ba mai nisa ba sun mastai kazna sun mastai sannan sai muka sha wannan ruwa muka nemi shan wannan ruwa hatta rawina warawa muka sha wannan ruwa har muka koshi kuma rijiya ma ta koshi rijiyar ta cika aw sadarat rikawiha rika ubuha sannan raka'ibuna sannan dabbobin mu su ma suka sha suka koshi dabbobin mu raƙumman mu da dawakin mu sun sha su sun yi tatil misali sun koshi نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه نعم annahu sami'a anas bin malik yaqul lalle ya ji anas bin malik yana cewa ala abu dalha li ummu sulaim abu dalha ya ce wa ummu sulaim laqad sami'tu sauta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'ifan hakika na ji sautin manzo Allah mai rauni na ji sautin manzo Allah yana da rauni kwarai da gaske arifu fihi al-tu na dan ga alaman yunwa tare da shi alain dake min shay shin kina da wani abincin zan ba manzo Allah gaskiya na ga kuma yana jin yunwa qalat na'am sai ce eh fa akarajat aqrasan min shay'in sa ido kala biyu ne ko akwai sa ido sana'an banza akwai sana'an kirki ita wannan ta sa ido ta gano annabi yana yayi rauni yana jin yunwa sai ta faɗa ta ce a je a nemo abincin da za a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta lura akwai alaman yunwa tare da shi Abu Dalha ko eh ala zai ta ce na'am Abu Dalha ne shine yace ummu Sulaim ko kala abu dala ya ce ummu sulaim na ji sautin annabi yayi rauni na gane alamar yunwa sai shi abu dala yake cewa a je a kawo abinci qalat na'am tace eh gaskiya ni ma na ga alamar yunwa din fa akarat fa akarajat aqrasan min sha'ir sai ta fito da wani wani ainihin zagayayyen sha'ir kamar wani biredi na sha'ir ma akarajat kimaran laha sai ta fitar da wani ɗan kwali nata lullubi nata fa laffatil khubz sai ta lullube wannan biredi ibadi ba'adi eh, da sashen sa kuma da satu ta ta dai sai ta tura karkashin hannunsa ta tura nan karkashin hannunsa ta ce ya rufe kada ya bari kowa ya gani ya dai sannan sai ta tura shi karkashin hannaye na hmm. ita ummu sulaim bayan ta lullube shi wannan biredin wato kowai na wanda ba ta so a gani ta lullube shi sai ta tura shi a karkashin wajen hannuna hannaye na wala satni bi ba'adi sai ta lullube ni da sashen sashen wannan mayafin sai ta lullube ni ta rufe min jiki da sashen mayafin arsalatni ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ta aika ni zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am qala fa zahabtu bihi sai na tafi da wannan abincin ga wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid sai na samu manzon Allah yana cikin masallaci sallallahu alaihi wasallam tare da shi ga mutane nan makil sun cika fa qumtu alaihim sai na miƙe zuwa gare su faƙala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu sai ce arsalaka abu talha shin abu talha ne ya aiko ka shi ba an ce ne fa kare kuskura ya bari kowa ya sani ya annabi ne a koyi dan annabi ya je gefe cinye ya koshi ya tsamme ya dawo mutane a gane saboda abinci in an ce za a ba kowa da kowa ba za a koshi ba dan biredi ne ka duba a cewa an sai biredi na ɗari uku da hamsin sai ce ga munan da a masallaci a kawo a gaban mu da a raba ba kuwa ɗan zai zaba to kamar ɗari kamar birin ɗari kuna hamsin ne aka lullube shi aka tura mai aka ce ya ga ya rasu lalla ya rasu lalla shi an kawo ma buredi kaɗan koma gefe da kai da ka ci buredin nan to shi annabi sai ce shin abu ɗalha ne ya aike ka annabi ya ɗaga murya ka ƙulsu na'am na ce eh abu ɗalha ne ya aike ni ala bi da amin abinci da abinci ka ƙulsu na'am na ce eh abinci ne ya aiko da shi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to zai imam zai yi ya ƙarya zai yi annabi ya ce mai abinci ya ce a'a ba abinci bane to ya kasa kawai ya fito a mutum dan ta ce kada ka yadda kowa ya san cewa ka kawo ma annabi abinci muna son wannan abu ne zama annabi ne kadai zai ci to shi kuma annabi sai ya fasa a gaban jama'a shi kuma sai ya ji nauyi ya ce ba abinci ne ce abinci ne a qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma wanda ke tare da shi mu ku tashi fantalaka wantalaktu bayna yadayhi sai ya tafi sai ni ma na tafi gaba gare su injiwa in ji ana ko hmm. sai ana yake ni ma sai na tafi su da dan wannan abincin hatta jitu aba talha har na zai wajen aba talha fa akbaltu sai na bashi labarin abinda manzo Allah yayi ba laifi na bane hmm. fa qala abu dalha sai abu ce ya ummu sulaim qad jaa rasulullahi bin nas shikenan ya ummu sulaim ga manzo Allah ba ya faso mun mutane ba falaisa inda na ma nut'imu kuma mu ba mu da abin da zamu ciyar da su yanzu ya zamu yi fa qalat Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce Allah da manzansa suka fi sani ni gaskiya ne ban san inda zamu yi ba mu dai yanzu mu saba sarautar Allah ido na fantalaka Abu Talha hatta lake Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Talha sai ya tashi ya tafi har ya je gaba da annabi a cikin to bari je ma nau bayani ga mai baga iya abincin da muke da shi na ga ya fato jama'a akbar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha ma'a sai ya ba annabi labari alhali ga abu dalha tare da shi Ba akbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai sai nani akbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dalaka abu dalha hatta laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa fa akbala sai manzo Allah ya fuskanto wa abu dalha ma'au kuma alhali abu dalha yana tare da shi annabi ya fuskanto alhali abu dalha yana tare da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce halummi ya ummu salma ya ummu sulaim ya ummu sulaim halummi ma indaki ya ce ummu sulaim kawo abin da ke wajen ki kawo fa tat bi zalikal khubz sai ta zo da wannan biredin fa amara bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a kawo biredin a kawo wannan waina din na'am fa futta sai aka dan tsatsaga shi aka dan faffaka shi hmm. wa asarat ummu sulaim ukka sai ummu sulaim ta dan matsa wani wani dan bota akwai dan wani ta ta matsa wani dan wani dan abin da wani abin da kamar a ce abin da wani roba haka an ga ta a damar ta dan matsa shi sai ainihin kamar mai ya fito sai ta jika shi da wannan man kamar ta ɗauko bota da aka ɗaga biredi sai ta jika shi da wannan bota ɗin saboda a ji daɗin ci an gane ko sai ta matso wannan ukka ɗin hmm. sai ta jika sai ta jika wannan biredi ya zama kamar miya dama idan ma'anar shi miya hmm. shine abin da ke sauwake abinci abinci abinci na da tsantsauri kaɗan tsoma zai yi laushi a ci in za ka ci tuwo kaɗan tsoma a miya in za a ci biredi a sa bota ko in za a ci kosai a haɗa da ainihin mi a haɗa da koko to sannan sai annabi ya matsa wannan mai ɗin ya ɗan sa bota din na'am na'am sun maqama sun maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce ya sun maqala rasulullahi fihi ma sha Allah an yaqul hmm. sannan sai manzo Allah ya faɗa da bakinsa mai albarka abinda Allah ya so ya faɗa annabi yi wasu irin azkar da wasu addu'a Allah kadai san abin da ya faɗa ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗa sallallahu alaihi wasallam magana izan li ashra sannan sai manzo Allah ya ce ku ba da izini ga mutane goma ka ba da izini ga goma su shigo hmm. fa azina lahum sai ba mutane goma izini suka shigo fa akalu hatta shabihu goma nan suka ci har suka koshi abinda mutum ɗaya ma maneji zai ba mutum ɗaya maneji zai amma mutane goma sun ci sun koshi sun makharaju sannan suka fita sun maƙala izalli ashara yake sannan ka ƙara izini ga wasu goma su shigo fa azina lahum hatta shabi ya ba su izini suka ci suka koshi sun makaraju sannan suka fito sun maƙala izalli ashara yake ƙara izini ga goma fa azin lahum hatta shabi eh fa azina lahum fa akala alqawm kulluhum shabi fa azina lahum hatta shabi sai ya ba su izini suka ci suka koshi sun makaraju sun maƙala sannan sai suka fita sannan suka sannan suka yi zalle ashara sannan sai ce gaba da izini ga mutane goma a kalal qaum kulluhum sai mutanen suka ci dukkan su gaba ɗaya suka ci wa shabi'ul wa shabi'u suka koshi wal qaum sab'un mutanen su 70 ne su aw 80 rajul ko mutane 70 sai da kowa ya ce koshi sallallahu alaihi wa sallam ala kulli fannin fadala Allah fannahu eh na'am حدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو, أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة mun kasance muna lissafa mu'jizoji a matsayin albarka wa antum ta'uddunaha takhwifa mu muna lissafa ayoyi a matsayin albarka ku kuna lissafa ta a matsayin tsoratarwa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzo Allah cikin wani tafiya fa qallal ma sai ruwa ya karanta na ruwa faƙala itlubu fadlatan mimma ma sai annabi ya ce utlubu ku nemi ainihin ragowar ruwa da ruwan da ya rage a ɗan kawo nan wajen fa ja'u bi ina'in fihi ma'un qalil sai suka zo da wani ƙwarya wanda cikin shi akwai dan ruwa kaɗan fa adkhala yadahu fil ina sai shigar sa ya shigar da hannunsa mai tarin albarka cikin wannan ƙwarya thumma qala hayya ala tahur al mubarak sai ce ku taho zuwa ga abin tsarkakewa mai albarka والبركة زوا من أبن تركي وابي البركة والبركة من الله كما البركة yake الله يكي الله شيني يكي سنيا وأبوبوا البركة ولقد رأيت الماء ينبو من بين أصابع رسول الله alaihi الله عليه وسلم حقيقة نظروا yana ببقوا tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am to lokacin sai muna jin abincin na tasbihi zaka yi shi <laughs> zaka ci abinci ka ji abincin na tasbihi zai ciwu abincin yana tasbihi kuma ana ci abincin ana cin abincin yana tasbihi an gane wannan ko to sahabbai sun riga sun san cewa manzan Allah ya sanya albarka ga abincin ne shi yasa da abincin ya tasbihi sahabbai ba su gudu ba kowa ya kace Allah shi ke mu an ce lokaci yayi Allah sai dai akwai tambaya wa alaikum assalam ya barwa yawo abinda yake nufi wai mutum ya rasu sai ya bar 'ya'yansa kuma 'ya'yan nan sai ya danƙa ma wani mutum amana to sai aka raba gadon yaran to sai zamanto yaran da wannan gadon yake ciyar da su kuma yake musu tufafi ya yi laifi bai yi laifi ba sai dai abin da ake so a ringa juya kudin don kada ainihin zakka da irin wannan infaki ya cinye ya cinye ainihin kudin idan mutum aka ba ma maraya to kudin shi a ringa juyawa kudin na karuwa ana juyawa yana karuwa to kuma a ringa diba daga cikin wannan kudi ana daukar nauyin yaron da shi ba laifi ne, a gani a gaba laifi ba ne a to yanzu na ba da shawara ne to ai zai kare da wuri kudin zai kare za su iya girma yanzu su ce na kudinmu. a ga kuskure ne abin da ya kamata ya shirya yake ba da shawara yanzu in irin wannan abin ya faru ba kawai ya ringa ciyarwa din ba lallai a ringa juya kudin ta inda kudin yana karuwa ana daukar nauyin har su girma su karbi kudin an gane fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum shine na ba ni tambaya na ya buɗa ya kama salati ya cika inda akwai sahu zai iya nema a dan buɗa mai tunda dai ba shiga bai je shiga ya cika wannan sahu din ba laifi amma kada ya ringa tsallake mutane da zai ishara wani ya shiga wani gaban shi ya za a yi ishara ga aikin aljanna ai shiga sauran gaba wani lada ne ya sauri ya shige a gari na'am na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam imani da ilimi bayan haka ni ce haila ya dauke mani lokacin da ya saba daukewa sai kuma bayan kwana biyar sannan ya dauke ya ƙara dawowa kenan kuma bayan kwana hudu ya sake dawowa don Allah malam menene abin yi to abinda malamai suka ce malamai suna cewa wato mafi malamai sun tattauna dangane da wannan cewa kwana nawa ake samu tsakanin wannan al'ada da wannan al'ada kafin a ce sabo ne wasu ka ce tsakanin wannan al'ada da wannan al'ada tsakanin al'adan nan da ya zo ya ɗauke da kuma sabon al'adan da ya zo wasu na ganin sai an samu kwana goma sha biyar in an samu kwana goma sha biyar tsakani sai a ɗauki sabon da ya zo nan sabon haila ne shi amma idan bai kai kwana goma sha biyar ba cikon na farko ne an gani? akwai goma mazhaban da ke ganin cewa kwana goma ne tsakanin wannan al'ada da wannan an samu kwana goma sai a ɗauki wannan sabon da ya zo sabon haila ne akwai masu ganin kwana takwas kamar yadda mai risala ya faɗa to kaga wannan gaba ɗaya bai na kai kwana sha biyar ba da kai kwana goma ba da kai kwana takwas ba sai jinin ya dawo kaga mai kenan ya zama cikon wancan na farkon ne za a sanya wannan lissafi cikon na farko in an cika shi da na farko in al'adan ya gama cika sai a yi wanka a yi sallah an fahimci wani ayi wannan wannan da ya dawo kawai cikon wancan na farkon ne za a ci gaba da lissafi ne da ta yi kwana biyar sai ya ɗauki sai bayan kwana hudu sai ya dawo sai ta ci gaba da lissafi shida bakwai takwas tara goma sai ta hada da lissafin farko an gani kaga yanzu kenan ta yi haila na kwana goma in ya ƙara dawowa ta ƙara haɗawa malaman malikiya sun ce kare ya wuce kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar sai ya zaman to bai tsaya ba ta yi wanka ta yi zalla kawai ta ɗauka jinin ciwo ne allahu a'alam na'am dan family planning ya zama damu fasad ya zama rashin lafiya dole ne ta dinga kintatawa mai family planning ta dinga kintata dama nawa ta saba yi kafin jinin kafin ta yi family planning ta saba yin kwana biyar ne to in sai kwana biyar ko da ga jinin nan zuba ta ɗauka damu fasad fadi ina fatan gane kada ya hana ta sallah ta saba yin kwana biyar kullum kwana biyar duk wata tana cikin kwana biyar sai sai family planning sai abin ya lalata mata al'adanta to tun da ta saba yi ta san kwanakinta kawai ta yi amfani da shi in kuma tana da tabyizi ta iya bambancewa ta san kalan haila da kalan jinin ciwo sai ta yi amfani da shi ina ba ta lura ya wuce wannan shine abin da za ta yi wa alaikum salam ka ce wani mutum da malaminsa na'am zai iya tada shi bane ya san cewa shi dai manzo Allah ne su bai suna jin dauri ka tada shi a gane shi ma malamin kana iya kai ta tilawa mai karfi dan dan ya farka kaga Umar ai kabbara ya tayi daga murya yayi sai malamin ya ji muryar sai ya tashi kama kana iya tasan malamin ba wai haramun ba da ya ka tashe shi an gane sai dai malamin yana jin haushin a tashe shi in malam baya so to a nisanci kashe shi amma in yana so to kana iya kashe shi ba laifi bane to abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zauna da kasar mu lafiya kuma ya zaɓa mana shugabanni na gari zaɓin Allah ba zaɓin mu ba Allah subhanahu ta'ala kuma ya sanya mu gyara ainihin ayyukanmu Allah ya bamu shugabanni masu imani masu tsoron Allah an ce za a zagaya a nemi taimako kamar yadda aka saba a taimaka bi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu a in wa